wanda gyara kida kowa ya riga ya san ba da iya a namijin mace tsoho yaro inda mai hankali ne ba da jiji to a kida ba shi ne babban aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora ma kowane ɗan adam da ya kokari ya gyara ga shi yau cikin ikon Allah Allah ya kasance mu da haɗuwa wannan babban majalisi na Libya wanda masallacin ya masu gori ya afdal mun jima da ƙarfin shekaru aka gabatar da karatu na sunna annabi muhammad sannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan ruwa kuma wanda zai ci gaba da wannan aiki shi ne ɗan uwa malam musa yusuf asadu sunna daga garin kaduna da dai kafin gwamnati kotun muna buƙatar da kwasu sun wanda kuka da bakin rantsuwa na bakin rantsuwa na kai mai kira mutu kola na mutu ku samu da kuwa ga za ku dena mana da kuma wannan kafa da an ka bari ba ta dace ba za haka nan ku buɗe kafa ku tare in kun ba wurin da ke shigowa wanda. ya yi ku ba wurin buɗe na cewa sai wasu sun shigo a kare sun shigowa za a yi amma ya an kare ba wani shigowa to ba wanda zai shigo wannan shi ne sannan da Allah yadda an kara komai da komai girga-girgar nan ma sai ta kare saboda in dai mutum na karatu ana girga-girga to wallahi karatu ba ya yi kai idan ta taru shi ke nan kunan bakin nan zuwa nan ne wasu rutun kusa ana karatu Allah ya taimaka maka da haka malam musa yusuf allah ya taimaka ma allah ya masa ciki allah ya kare ka daga tattukan harshe ko ra'ayi ko da zafi ya kuka allah ya yi ma kyakkyawan da cikin wannan aiki ko kuma allah ya ma mai kwarwarwari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين قوة الرجب hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 18 ga watan hudu shekara 2017 wannan karatu yana zuwa daga cikin wannan gari na yawuri ƙarƙashin jagorancin babban malami shek malam abubakar na kawai allah ya ƙare ki da lafiya da tsawancin kwana karatun mai yau da zami wato maudu'insa shine muhimmancin wato zaman lafiya wajibi ne ga kowace al'umma ta iya ƙoƙarinta kaga yadda za a yi a zauna lafiya a duk inda take ba tare da an samu hatsaniya ko rikici ko kace nace ba wannan shine idan aka duba a sama za a ga an rubuta a hannun amni wasu salama wato muhimmancin samun natsuwa da kuma zaman lafiya yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya faɗa a suratul hashiri aya ta 23 yace huwa Allahu Labi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as al-mu'min al al mutakabbir subhanallahi amma yushrikuna menene muhalli shahid kawai a wannan ayar da muke so mu ɗauka? shine al-mu'minu daga cikin ma'anar da malamai suka ba wannan suna na al-mu'minu shi ne ne al-wahibul amna Allah subhanahu wata'ala shi yake ba da zaman lafiya awul musaddiqu li rusulihi bil mu'jizati ko wanda yake aiko annabawa sannan ya gaggata aiken da ya musu da ainihin wato mu'jiza yayin da ya zama yana daga cikin sunayen Allah wato Al-muminu, wanda yake ba da zaman lafiya shi yasa yayin da annabi Ibrahim ya fahimta haka ya gane haka da zai nemi makka Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da ita lafiya sai bai nemi zaman lafiyar a hannun kowa ba sai ya neme shi a hannun Allah subhanahu wa ta'ala aya ta farko gashi nan a suratul baqara aya ta 162 126 Allah yake wa in qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce Allah ka sanya wannan gari na makka amintacci Allah ka sanya Najeriya ta zama ƙasa amintacciya warzuqa ahlahu min as-samarati Allah ka azurta mutanen wannan garin da 'ya'yan itace Allah ka azarta Najeriya da arzikin da mutane za su daina fama da wahala haka Allah ya kuma faɗa a suratu Ibrahim shi nan a aya ta talatin da biyar Allah ya ce wa iz ƙala Ibrahim ka tuna musu lokacin da annabi Ibrahim ya faɗa ya yace rabbi da Alhazal Bala da Amina. Allah ka sanya wannan gari na Makka ya zama amintaki. me yasa annabi ibrahim yake addu'a ce Allah ka zaunar da makka lafiya a can kuma ya roki arziki idan al'umma Allah ya yi mata arziki babu zaman lafiya a gari ko daga ƙarshe arzikin zama yake mara amfani ne ko ba haka bane barin baka misali a nemo akuya wacce ta karye a daura ta amma kawai matsalar ta kariya ta yi wannan idan matsalar ta kariya ne kadai in ana ba ta abinci sai ka ga yau da gobe ta warke ta tashi ta ci gaba da harkokinta a nemo akuya wata lafiyar talau a zo kuma ana ba ta abinci amma a ajiye akuyar kusa da kura duk sanda ta jiyo ta ga kura na zare mata ido wannan akuyar lafiyar talau ba abin da yake damunta amma saboda tashin hankali gara akuyar da ta kare ta fi ta kwanciyar hankali saboda bala'in da take ciki to shi yasa za ku ga zaman lafiya bahaushe ya ya fi zamawa su kansu sarakunan suna cewa zaman lafiyan ya ma fi zama ka zama sarki ga baki duk wata harka ta arziki da ci gaba na rayuwa babu yadda za a yi a iya yin ta idan ba a zauna lafiya shi yasa annabi ibrahim ya roƙa wa garin makka a san ce Allah ka sanya garin ya zama amintacce ka azarta mutanen garin a nan ma ya roƙa ya ce Allah ka sanya wannan gari na makka ya zama amintacce amma abin mamaki kamar yadda muka nuna jiya za ku ga daga cikin jarrabawar da Allah ya mu wanda suke kan aƙidar shi'a suna bala'in jin haushin makka da madina kuma sun fi ganin darajar ƙasar iran a idansu sama da ƙasar makka da madina wacce annabi muhammad yake kwanci a ƙarƙashin ta kai ba ma wannan ba in allah da in kana biye da mu a karatuttukan nan sai na nuna maka inda suka ce ƙasar da al'imamu Hussaini yake kwanci a cikinta ta fi ƙasar da annabi Muhammad yake kwanci sai na nuna maka wannan wannan addu'ar da annabi ibrahim ya yi allah maɗaukacin sarki ya karɓa shi ya sa za mu ga a wasu ayoyin a wasu guraren allah yana faɗa akan ƙurishawa a matsayin yana faɗa akan na'imar da ya musu wa suna cewa in nassar ulhuda ma'aka idan muka ce za mu bi da allah ya aiko ka da ita nutaƙaƙƙaf min ardina za a zo a kawo mana farmake-farmake a ƙasarmu wanda za a yi mana illa Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan sun manta mun ba su dama mun sanya haramin makka ya zama guri ne amintacce yujuba ta kulle shi in rizqan min na walakin aktharuhum la alamu shi yasa makka ne za zaka je ka samu ana yin abu a Najeriya amma kuma in ka tafi makka sai ka ga yafa na Najeriya aha duk wanda ya taɓa zuwa ka tambaye shi ayabar maka in yaje ya gani wallahi zai dauka ta roba ce kuma wallahi ayabar gaske ce kai ka saba ganin ayaba ya ku bayi a nan menene wannan addu'ar albarkar bayan Allah ne sannan Allah ya faɗi cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil farkon ɗakin da aka ɗora foundation ɗinsa a bayan ƙasa ɗakin da yake can bakka wanda guri ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ya zama mai albarka sannan shirya ne ga talikai fihi a cikin wancan garin akwai ayatun bayyanatun akwai ayoyi bayyanannu a wajen wancan ɗakin sannan akwai makamu ibrahim wajen tsayuwar annabi ibrahim wa man da kalahu Allah ya ce duk wanda ya shiga wannan garin ko dai ta zama jumla ce wato khabariya da ma'anar insha'iya wa man da kalahu wanda ya shiga wannan garin ko amintar da shi kada ku tutar da shi ko kuma ya zama to jumla ce khabariya yadda take haka wa man da kalahu duk mutumin da ya shiga garin to kana amina yana cikin amincin Allah subhanahu wata'ala shi yasa yanzu da kaban Najeriya kana shiga Saudiya wallahi da ka gane akwai bambanci da kasar da ka fito wallahi shekarar da na fara zuwa umara wallahi ina durowa airport a Kano na gane cewa na boro kasa mai tsarki can awa 24 ba a dauke wuta amma don bala'i irin na ƙasar nan ina durowa airport wallahi ba wuta awa 48 nan wani gurin ma ba sai su manta ma akwai wuta a Najeriya ba malar rabi daura Allah ya ji kansa sun dawo wata rana daga saudiya kun san da idan jirgi ya yi fashin sai an zo an kakara masa wata mota ita ce tsanin sannan a sauko aka zo ga jirgi ya sauka amma ba tsanin da za a kakara mai su sauko aka ya tsaya awa ɗaya awa biyu ya ce su ya rantse da Allah in aka ƙara awa ɗaya sai ya koma da su wallahi sai da aka tafi mataka aka ji aka aro tsanin mataka sana aka ya ce yanzu da ba a samu wannan tsanin ba da suna ji suna kallo ga ƙasa amma ba dama su sako sai dai a ɗauke su a koma da su saudiya saboda bambancin guraren da haka Allah sai ya ce walillahi alin nas hajjul baiti Allah ya wajabta ziyartar ɗakin sa ga mutane ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi ainihin wato iko sannan yana daga cikin abin da Allah ya faɗa ma ƙuraishawa daga baya ya ce musu li'ila fi ƙuraishin ila fihim rihilata shita'i wasai sai ya ce musu faliya abudu rabba hadal bai ku bauta wa ubangijin wannan ɗaki allazi at'amahum wanda ya ciyar da su min ju'in daga barin yunwa sannan ya amintar da su daga kowane irin tsoro da haka Allah ya ma al'umma tawfiki ya zaunar da ita lafiya ya zamanto abincin da za ta ci bai daga cikin ajandata wayannan suna daga cikin gimagiman abubuwa da ake nema a rayuwa me yasa nake so zan yi bayani akan muhimmancin zaman lafiya mu ahalin sunna duk inda ka gamu ba 'yan neman tashin hankali ba ne ba abin da ya dame mu da tashin hankali karatu muke koya kuma shi muke karantarwa domin kowane tsuntsu kukan gidansa yake wanda yake dan tashin hankali ne bai iya karatu ba rigima ya iya to rigima zai je ba muna gudun rigima ba ne saboda ba mu iya rigima ba a'a muna gudunta ne saboda annabi muhammad ya ce a guje ta shi yasa muke gudunta to shi yasa ka ga duk lokacin da ba kai kaje ka tsokano rigima ba kana tauna ta zo ta same ka wallahi za ka ga sai Allah ya kawo maka ɗauki a kanta da haka muna kira da duk wani wanda ya san cewa shi ahalin sunna ne mabiyin sunna ne ta annabi muhammad namiji ne ko mace ne shi to muna kiransa cewa lallai ya yi ƙoƙari ya kame duk wani abu da zai bayi zuwa ga tashin hankali ko rigima ba namu ba ne kuma wani ya zai ya yi rigima da wani to yaya a kankin kanshi ne amma ba mu yawa wakilta mu mun tura shi rigima ba mu wannan karatun shi kaɗai muke yi kuma shi za mu ci gaba da yi muna sane da cewa a dukkan guraren da muke karatu yanzu 'yan shi'a suna zuwa to 'yan shi'a muna muku barka da zuwa muna muku marhaban muna muku lalai kuma da dama zai faru wa inna au ya la ala hudan au fi dalalin mubin wallahi dole sai ya zama ko mu ko ku akwai wanda suke kan daidai akwai wanda suke kan bata da mazan ku da matan ku duk wanda karatu zai kawo shi ya saurari abinda zamu faɗa ya ji wannan muna maraba da shi zo? dan kowa ma muna gayyata ta ka zo ka ji abinda zamu faɗa saboda mu ba 'yan tashin hankali ba ne ba 'yan rigima ba ne mu amma muna ba 'yan shi'a shawara wanda suke zuwa gurin karatuttukanmu a yanzu don karkai tsammanin cewa idan ka zo ba a san ka zo ba kowaye ka in ka zo nan gurin muna sane da kai kuma an san ka zo wallahi kuma yanzu da kake tsaye ko kike zaune ko kike tsaye akwai wanda yake kusa da ke wani kya ganshi wani ba za ki ganshi ba wani ka ganshi wani ba za ka ganshi ba shawarar da muke bayarwa duk wanda ya san karatu zai zo to ya zo karatu muna maraba da shi amma muna ba mutum shawara kai wanda ya kuskura ya zo mana gurin karatu da makami domin duk wanda muka kama shi da makami a gurin karatunmu mun san ba karatu ya zo ji ba wannan mai zami ba za mu faɗa ba amma muna ba ku shawara ne duk wanda zai zo gurin karatunmu kada wanda ya kuskure ya shaƙo makami ya taho da shi duk wanda muka kama shi da makami a gurin karatunmu wallahi mun san ba saurara karatu ya zo yi ba kuma ku ci gaba da roƙon Allah mutum kar ya ɗauki ɓangare ya ce ai shi inda malam wane yake ko wuta za su ya yadda su tafi tare in in ɗan uwa ka roƙi Allah in wannan abin da kake kai ba gaskiya ba ne to kana roƙon Allah kafin ka bar duniya ya nuna maka hanyar gaskiya ka mutu a kanta wannan shi ne abin da ya kamata kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata a cikin littafin aljami'u al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi wanda wannan shine asalin sunan sahihul bukhari wani lokaci ka iya samu daga cikin mutanenmu ba kowa bane ya san cewa wannan shine asalin sunan littafin al-imam al-bukhari shine me al-jami'u al-musnadu as-sahihul mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi al-muallif abu abu muhammad bin ismail abu abdullahi al-bukhari al-ju'fi ya tabbata a cikin babin da yake magana cewa babu babu kanan nabi sallallahu alaihi wasallama idza lam yuqatil awwalan nahari akhara al hatta tazula ash-shams da ya kawo wannan babin sai ya kawo hadisi mai lamba ta biyu. da ɗari shida da sittin da ɗari tara da sittin da shida 2966 yake cewa sun maƙama nasi khatiman sannan annabi ya miƙe cikin mutane yana mai ba ƙala yake cewa ayyuhan nasu ya ku mutane la ta tamanna liqa al'adu idan ana zaune lafiya kada wanda ya dinga cewa Allah ya kawo yaƙi. annabi ya ce kada ku yi haka ana zaune lafiya mutum da ya yi miƙa wani da ya rasa kuɗin da zai karya sai ka biya ya ce Allah ya kawo bala'i annabi ya ce kada wanda ya haka shi yasa kala rawi ya ce Allah ya hikima da ya ɓoye kansa da ba wanda ke ganin shi da wani yin bai karya ba zai je zage-zage da safi annabi ya ce la ta tamannau za al'adu ku daina fatan cewa wai Allah ya kawo ranar da za ku haɗu da makiya ko gabga da su sai annabi ya ce was'alullah al'afiya ku roƙi Allah Allah ya kawo zaman lafiya wannan umarnin da annabi Muhammad ya ba al'umma wannan umarnin wajibi ne da ya ce was'alullah al'afiya shi yasa kake gani din da muka karatuttuka muke roƙon makasan nan Allah ya zaunar da ita lafiya kuma duk wanda suke su ne matsalar ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah kai mana maganin su dan ƙasar nan ta zauna lafiya annabi yace was'alullah al'afiya ku roƙi Allah zaman lafiya shi yasa kuke gani muke faɗa muku mu ba mu da shiri ko tanadi na faɗa da kowa amma wallahi duk shirin da kake da shi da tanadin da kake da shi idan dai ba mu muka je muka tsokane ka ba kai kana ganin kayi ƙarfi kayi tanadin da bari ka zo ka murkushe mu to ka bari ka gani duk ran da ka zo ka ga irin ɗauki da agaji da Allah zai kawo mana tsokana ce da ma Allah bai yadda a tsokana ba kuma mutum ko ba addinin kuɗi da shi ba Allah bai yadda ka tsokane shi ba to shi yasa ba mu yadda ba ma tsokana muke roƙon Allah Allah ya kawo zaman lafiya sai annabi ya ce fa idza laqaytumuhu amma duk ranar da ba ku kuka je kuka janyo rigima ba kuna zaune rigima ta zo ta same ku annabi yace, ce to ku yi hakuri sannan wa'alamu ku sani annal jannata hata zulul siya ta hata zilalul siyu aljanna tana karkashin takubba ne kuma qala sannan sai annabi Muhammad yace Allahumma munzilil kitab ya Allah wanda yake saukar da littafi wa mujiriyar sahab ya Allah wanda yake tafiyar da giragirai wa hazimal ahzab ya Allah wanda yake rusa wato kungiyoyi na kafiran duniya sai ce ihzuhum Allah ka karya su wansurna alaihim Allah ka taimake mu akan su da haka Allah ka taimaki duk wanda yake son sunnar annabi ta daga Allah ya taimake shi wanda kuma bai so sunnar annabi Muhammad ta daga to Allah ya yi baya da shi idan aka lura za a ga nayi rubutun wannan karan da Hausa ta yadda ba ma sai na karanta ba ka fahimci me na rubuta na farko kuna kallon yadda 'yan shi'a suke tarnaki ga zaman lafiyar garin nan to ba garin nan ba kadai ƙasar ga baki ɗayanta to abubuwa ne guda goma zan faɗa amma wasu zan faɗe su ba yanzu bane lokacin sharhin wayannan mutanen abu na farko alaƙar su da Allah dama ita ce shirka ita ce me shirka bana zan baka misali yanzu amma zan tsallake shi tunda abu guda goma ne wayannan abubuwan guda goma da zan faɗa kowanne asali ya kamata mai lakta kwaya a kan shi kuma kar a manta na faɗa na ce akwai abu guda ashirin da nake so in yi magana a kansu to har yanzu cikin wa'ancan abin guda ashirin ɗin ko ɗaya ban je kan shi ba domin sai ka yi tunanin bari ka je kansu kawai sai ka ga wani abu ya afku alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala ta farko ita ce ainihin wato shirka da Allah maɗaukacin sarki yanda a saurari wasu ‘yan daƙiƙoƙi daga cikin wato shirka da Allah subhanahu wa ta'ala da za ka ji malaman suna yi kafin mu je kan ragowa wannan malamin abin da yake faɗa Ali bin Abi Talib a hannunsa rabon wuta da aljanna yake wannan ita ce magana da yake faɗa cikin abin da zan kunna zaka ji akwai wanda yake faɗa a cikin su cewa Ali bin Abi Talib shine ubangijin sa ranar zaka ji اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بعدها فمن اضطر في مخلصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم يعني الله يقول أكملت لكم دينكم انتهى ثم يأتي من بعدها حكم في اللحوم المحرمة يشك في مكان هذه الآية يشك في مكان هذه الآية shi wannan abin da yake cewa bayan Allah ya faɗa a suratul ma'ida ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati to kun san akwai ci gaban ayar ko sai yace to wannan ci gaban da yazo na ayar shi yana shakka akai shi yace ba yadda za a yi bayan Allah ya ci ya riga ya cika addinin kuma wani abu ya ƙara zuwa yace wannan ayar shi gaskiya yana shakka akanta kuma yanzu wasu daga cikinsu sun fara cewa ai abubuwan da muke faɗa ƙarya ne to kai in dolo ne kidahumi ne kai in dai abin da ake kunnawa bai ishe ka dalili ba to aina ganin sai dai a yi ta ƙureshawa da annabi sai sai dai a turo littafi daga sama suna kallo sannan sai yadda kuma dama duk wanda ya ga wani abu zai bashi matsala abin da ya fi sauƙi ya ce ƙarya ne shi kuma karyata ba ai ba sai an je wata makaranta an koya ba yake duk wanda ya faɗi magana an bata ma ba za ka yi cewa ƙarya ne sai ka koma ka jira shi magana awa dubu ka samu minti ɗaya ka ce ƙarya ne ka koma kai zaman ka shi nan ko ko wani wahala a ciki ne babu mu kuma ba ma yin ƙarya akan wannan yanzu ba muna da saɓani da 'yan ɗari'u akan wasu matsaloli ba amma billahi alaika ka taɓa jin muna rikici da 'yan ɗariƙa cewa suna zagin sahabban annabi ba shi ba ne rikicin matsakanin mu da su duk wani wanda yanzu ka gan shi ya zagi sahabban annabi muhammad ko da ka gan shi da riga ta ɗariƙa to billahi na ƙarya ne ba ɗan ɗariƙa ba ne ya sa riga ɗariƙa ne amma wallahi mun san cewa a aƙidin ɗan ɗariƙo wallahi babu zagin sahaban annabi muhammad kaga su aida sai mu zai mu ce su ma sun faɗa amma su ba za mu faɗa ba don ba shi ba ne rikicin da yake tsakanin mu da su ina fatar an fahimta to don haka ba yadda za a yi mai ɗan ɗarika rashin adalci mu ce wai suna a da zaran kaga wani ya zagi sahabban annabi muhammad da rigar ɗarika to billahi lazi ba ɗan ɗarika ba ne ya sa rigar su ne don ya wato yi wani abu da rigar amma wallahi ba ɗan ɗarika ba ne ba da mu ci gaba da jin waɗannan bayanan لماذا نشك يعني الصحابة هم قالوا نحن وضعنا الآية الفلانية في المكان الفلاني لا شك أن الإمام الخميني هو أفضل من بعض أنبياء بني إسرائيل إذا لم wannan malamin shi kuma abin da yake cewa yake ko shakka babu ko kokonto babu al'imamu kumaini ya ce ya fi wasu daga cikin annabawan bani isra'ila in ba ka jin larabci to allah ya kiyaye amma idan kana ji barin ƙara maimaitawa ka ji abin da ya faɗa فإحنا عندما ندخل عندما لا شك أن الإمام الثاني هذه الآية لماذا نشك؟ يعني الصحابة هم قالوا نحن وضعنا الآية الفلانية في المكان الفلاني لا شك أن الإمام الخميني هو أفضل من آه، بعض أنبياء بني إسرائيل إذا لم نقل أنه أنبياء abin da yake faɗa kenan kwamainin da muka kunna a wancan karatun a littafin shi kitabun tsahara ya ce da nana aisha da tsalha da zubairu da mu'awuya wa in kano akbasa min alkilabi wal kanabi ya ce wa matar annabi muhammad da tsalha da zubairu ya ce gara kannuka da aladu da su wai kuma ne wannan mutumin yake cewa kumainin nan ya mafi wasu daga cikin annabawan bani isra'ila daraja wannan yana daga ciki Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu an gane eh? kunna shi kawai ya kawo an fahimta ai saboda haka babu wani mutum a kankin kanshi da za mu yi masa ainihin wato ƙarya bai faɗa abu ba mace ya ainihin wato faɗa don haka kamar yadda na ainihin wato faɗa a farko shine wannan yana daga cikin abubuwan da zan faɗa guda goma amma zan tsallake su zan tafi akwai inda nake so ainihin wato in je ba ainihin wato nan ba ka cire ainihin wato kan ne menene an fahimta ai to don haka ya zamanto cewa dole ne mutane su shiga taitayinsu su san abin da suke ainihin wato yi kafin mu fara karatu za a gana kunna wasu bidiyo watakila wani ba zai iya fahimtar me yake faruwa ba ka yana so ka gamsu haske na ka ga abin da ya faru da idanka don ka gane mutanen nan wato in dai maganan ƙarya ne da rashin adalci to ya tattaro ya ƙare ainihin wato a kansu Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da ƙarya sun zo sun yi garkuwa da sunan ƙaunar mutanen gidan annabi Muhammad tun kafin bayyana shi a ƙasar nan don Allah barin tambaye ku ana ƙaunar iyalan gidan annabi Muhammad ko ba a ƙaunarsu ni na san da wayona an yi lokacin da a nan ƙasar mace idan ta je gida tana ɗauke da hassan da husaini idan ta ce ‘yan biyu na gaishe ku sai a takko kuɗi a tara mata saboda ƙaunar mutanen gidan annabi muhammad ana yin haka ko ba yi ana yi babanka idan ka yi masa laifi in ya ƙure ma gudu in ka ci birki idan ka ce baba don binta rasulallahi wace ce binta ba na na fatima ba idan ka ce masa dan binta rasulullahi baba kai hakuri wallahi sai kale ka saboda kaunar da ake wa iyalan gidan annabi Muhammad yanzu a nan kasar ana sa mace a sa mata suna Aliya ko ba a sa Aliya ba ta anisi bane na Ali idan mutum yana tunanin bari a haifar masa ɗa namiji ya sa Ali idan ba a samu ba in ya haifi ya mace sai ya sa mata mai aliya a madadin wa ali to wai duk da wai duk ba a san kimar mutanen gidan annaba ba a san darajarsa ba su sun zo za su koya wa mutane kaunar mutanen gidan annaba ne kuma ba zai yiwu ba a kaunace su sai an zagi abubakar da umar dawa da usman Ta wannan ƙa'ida ce ta wanda suke so su lalata addini ba sa zuwa haka kawai sai sun yi garkuwa da wani abu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce yace idza ja'akal munafiquna idan munafikai suka zo wajen annabi Muhammad kalu suna cewa na shahadu innaka la rasulullah sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina Allah yana shaida munafikai ƙarya suke sai ya ce ittakhadhu aymanahum Sirri riƙe rantsuwan ne ya zama musulmi garkuwar da fasaddun an sabilillah daga nan sai su yi amfani da ita sai su kange mutane su bar tafarkin Allah yanzu dama duk mutumin da yake so ya batar da kai in ya tashi zuwa hannu rabbana atina zai zo maka yanzu kai idan kana so ka kama kifi a kugiya haka kawai kake zuwa ka je ka zura gwangwaren karfan a fada ko ko sai ka nemo tana ka rufe karfan idan kifi ya ga tana tana yawo a ruwa ba ɗauka yake a lokacin an masa gata ba to daga nan idan aka tafo shi daga ruwa sai ina sai tukunya an gama da shi to haka in baka yi wasa ba wani zai zo ya garkuwa da wani abu wallahi in ya tafe ka daga nan sai wuta Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu kuma ya tsare mana ainihin wato imaninmu to wayannan abubuwan guda goma da ka gana ainihin wato faɗa to ba su bane asalin abin da nake so in yi magana a su. duka waɗannan abubuwan ainihin wato guda goma akwai wato kamar yadda na faɗa abubuwa ne guda goma amma zan tsallake wasu daga cikinsu in tafi kan ainihin wato wasu don ba su ba ne duka za mu iya magana a kansu a daidai wannan ainihin wato lokaci da makamantansu Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu ya tsare mana ainihin da baka danna ba Allah maɗaukakin sarki ya tsare mai tsare mana ainihin wato imaninmu. Kada ba ka danna ba. Cajin yana yi? yi. ka kira ba, ba a kira cajin ka kira ba. Eh. to saboda haka wannan yana daga ciki shi yasa za ku ga kowace ƙungiya ta ɓata wallahi ba ta zuwa hannu haka ita kaɗai sai ta zo da wani abu Dan ƙur'ani zalla idan ya tashi zuwa sai ya shaƙo ƙur'ani sai ya zo ya nuna maka cewa ita ce hanyar gaskiya in kai masa musu ya ce kana musun ƙur'ani dan girman Allah qur'anin kake musawa ko ko fahimtarsa akan ƙur'anin amma haka zai yi ƙoƙarin ya nuna shi shine masoyin ƙur'ani duk wani wanda bai kan fahimta to makiyi ne nawa na ƙur'ani to dukkan wanda suke zuwa da ainihin wato ɓata da irin wannan sigar suke ainihin wato zuwa don su ƙoƙari gurin ɓatar da ainihin wato mutane Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu ya tsare mana kuma ainihin wato imaninmu yana daga cikin abin da ya zama wajibi akan mutane su yi ƙoƙari kamar yadda na faɗa su yi lizumin inda ake yin karatu yanzu a nan garin ake faɗa cewa akwai wanda ya zo cikin mutane ya miƙe ya ce shi ya fi sai da na abubakar bai fa faɗa ya ce ya fi uban shi ba fa amma ya ce ya fi wa kuma ya zo ya ce gaba da tafiya cikin mutane ana kallon shi amma yau inda malami na ya nuna ko malamin ka ya nuna in ya ce ya fi malamin yanzu za a tashi a kaure dawa da faɗa da rigima don mai kamar wannan yanzu zai nuna malami na ce ya fi shi amma mutane saboda suna ɗaukar addini wasa sai aka zo aka kalli sai da na abubakar wani mutum yana rayuwa a cikin gari irin na yawura a yanzu waye ce ya fi wa ya fi sai da na ainihin wato abubakar abin ya fi wa sai na ainihin wato abubakar Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Allah kuma ya tsare mana imanin da aka wanda suke biye da mu a kwanan nan sun ga abubuwan ban mamaki shi ya sa yanzu da suke kallon abin da muke faɗa a kansu sai suke ganin hanya mafi sauƙi kawai ba su ƙaryata su ce ai ƙarya ne kawai abin da ma ake faɗa duk ba gaskiya ba ne shari ake musu na je kano da na je kano mun haɗu da wata 'yar shiya da muka haɗu da ita a can na ba ta asamin ɗin da na ba kuma 'yan shi'ar yawuri kuma kafin mu bannan zan ƙara nana ta muku maganar da malaminku ya faɗa ya ce Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda ya fi duk annabawan Allahwa daraja ba sa shakka akan cewa wannan maganar ya faɗe ta to tunda ba sa shakka wannan abin muna bin ku bashi sai kun kawo mana amsa a Qur'ani tunda ya ce haka Allah ya tsara ai shi ba annabi bane ba wahayi aka mai ba Kowa wahayi aka mai to in dai a ƙur'anin da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi ne to muna jiran shi sai ya kawo mana sai ya kawo mana dalilin inda Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa ainihin wato wannan magana Allah madaukakin sarki ya tsare mai ya tsare mana imanin mun kunna a 'yan kwanakin nan akwai ɗaya daga cikinsu wanda ya shahara a misira da ake ce masa Hassan Shahata Kunga inda ya fito ƙarare ce Allah ka tsine wa matar annabi Muhammad sai da ya faɗa so biyu na uku ya ce Allah ya tsine wa Nana Aisha gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi wanda suke biye da mu sun ga wannan mun nuna muku walima da murna da ranar da na Aisha da ta mutu wani daga cikin siya a Ingila ana ce masa Yasir Habib aka ɗebo mawaƙa mutum hudu suka yi waƙa ta rashin mutunci suka zagina na aisha da ya tashi zai yi magana ya ce yanzu da zan yi magana da kuɗin nan ina tabbatar muku aisha ɗin gidan abubakar siddiqu tana wuta wanda suke biye da mu sun ga ainihin wato wannan da aka yanzu a ci gaba da biyo mu kafin ka bar gurin nan za ka ga abubuwan ban mamaki wanda in dai hankalinka lafiya lau yake babu yadda za a iya yadda da wannan a matsayin wai wannan shine addinin da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ya faɗa yake cewa wajen naƙali to maganar wani wallahi babu wanda ya kai ɗan shi a ƙarya a duniya wajen amfani da hankali kuma yace duk duniya ba wanda ya kai wuta. bari zan buga maka misalin wutar ka gani yanzu a addinin musulunci da Allah ya aiko annabi Muhammad ba a yadda ba ka ɗora ma kanka aikin da ba za ka iya ba da sunan bauta ma Allah ba ƙur'ani ya ce wala tilqu bi aydikum ila tahaluka ba sannan ƙur'ani ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kakku kashe kanku saboda Allah madaukakin sarki ya kasance gare ku mai jin tausayi ne to yanzu bari ka ga wasu abubuwa wanda za ka fahimci cewa babu yadda za a yi su zama aikin hankali da haka sunanan kasar muna bin su bashi akan wannan magayaushe ne imanin ya kai sanda za su fara yin wannan abu yanzu nan bari ka gani ƙananan yara ne faranan ashura sai ka ga wai mutum bari ka gani bari ka ga abun ban mamaki wanda za ka tabbatar abin akwai matsala ta hankali a ciki ga wannan ai yanzu dan Allah addini ne wani kawai wai ka je kai sabon aski ya nemi sharbebe wuka ya daba mai taka dan girman Allah inda hankali ya kamata ka da wannan Qur'anin da Allah ya aiko annaba da shi ina ka aje shi to wannan ba ba shi kadai bane daga ciki ga wani nan wanda wannan yaro dan shekara ainihin wato bakwai ne har dan shekara hudu zaka gani sai a datsi kansa da wuƙa. ana gani yanzu dan girman Allah inda hankali wannan ya kamata ya zama shine addinin da Allah ya ku annabi da shi eh mu musulmi Allah ce mana yayi wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashshir as-sabirina alladhina idza asabatuhum da idza ɗaya daga cikin kayan aiki ne na sharɗi ga musiba an na kira a siyaƙi na sharɗi kowace irin musiba ƙarama da babba abinda Allah ya samu mace inna lillahi Ta kuma za mu zo kafin in baggarin nan akan matsalar kashe al'imamu Hussein sai na faɗi yadda matsalar ta faru da wanda suka je suka kama al'imamu Hussein hannu da hannu suka kashe shi ina roƙon Allah kamar yadda Sheikhul Islam bin Taymiyyah ya faɗa kuma zan kawo magana shi in na tashi Sheikhul Islam bin Taymiyyah ya ce Allah ka tsine mu wanda ya kashe Hussaini. wanda ya yarda da kisan da aka yi ma Husaini Allah ya tsine mai wanda ya ba bada gudunmawa gurin kisan jikan Annabi Allah ya tsine mai wanda suka gayyace shi ya je suka watse suka ƙi taimakon shi su ma Allah ya tsine musu wannan shine abin da za mu faɗa to kamar yadda na faɗa abubuwan suna da yawa kaga wannan kaɗan daga ciki ne to bari ma yin sake duba wani ka gani kaga duk ranar da ka shiga addinin da za a dinga shakkar kanka to wannan azaba ce kafin ka je ta lahira na jirin ka wallahi ko kuwa idan dama baka bi karantawar annabi Muhammad ba sai wani ya zai wahalar da kai ba lada ba a datsi kanka shi ya sa mu daɗin mu kenan a sunna da mun da ka tole shi da sunan addini sai mun tambaye ka dan mun san ba kai Allah ya aiko mana ba Muhammadu Rasulullah shi Allah ya aiko mana da haka mu ba bayan kowa bane mu bayan Allah ne ba wanda isa kuma mu mai bauta wallahi tsakanin mu da kai sai dai biyayya kuma annabi kaɗai ake bi biyayya mutlaka duk wani mutum da ka sani in dai ba annabi bane to ka dinga mun shekara an karewa in ka ga zai fada rami ka ruko shi in ba zai ruko ba ka sake shi wallahi annabi ne fa ya nada wani yace ma sahabbai ga wannan nan ku je duk abin da ya ku yi ku yi abin da ya ku bari ku bari kun san ku da sahabbai ke girmama annabi muhammad da annabi yana da rai ya kalli masallacin nan ya ce wa sahabbai su ɗauko shi wallahi sai dai su tambayi annabi in sun ɗauko masallacin ina za su aji amma wallahi ba sa jin masallacin ba zai ɗauku ba mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya naɗa aka tafi mutumin ya ga ana masa ya biyayya duk abin da ya ce ai ya ga an ya ce a bari ya ga an bari kawai sai aka samu matsala sai ya ce a taro itace aka taro itace mai mugun yawa ya ce a kunna wuta da ya ce a kunna wuta wasu suka ya ce a shiga wasu suka ce a shiga wasu suka ce kai jama'a bautar gunkin nan fa da muka bari mun bari ne don Allah raba mu da wutan nan fa jihadin nan fa da muka fito yi mun tuho ne don Allah raba mu da wutan nan gaskiyar magana dai wutan nan ya kamata a ne duwa fa wanda suka ce kar a shiga sai suka fi yawa da aka dawo gida aka ba annabi labarin abin da ya faru annabi ya tambaya ya ce da ya ce a shiga ko wanda ya shiga aka ce babu ya ce wallahi inda akwai wanda ya shiga da ya tafi kenan har abada ya ce musu inna matsa'atu fil ma'ruf kawai ana wa mutum biyayya ne inda ya dace da shari'a bari ka sake ganin wani yanzu nan daga cikin waɗannan hotuna wannan ita ce aƙidar da suke su tsora mutane a nan ƙasa to amma su ma yanzu imanin su bai kai wannan imanin ba an gane imanin ya dai kai a yi tattaka a yi tafiya a ƙasa a tara hanya amma imanin bai kai abin da ya kai wannan ba kamar yadda na faɗa na ce alaƙar da Allah subhanahu wa ta'ala ita ce shirka alaƙar da wato annabi Muhammad ita ce ƙarya alaƙar su da wato malaman musulunci kamar yadda za ka ainihin wato gani kamar yadda za ka ainihin wato gani gashi nan muka ce alaƙar su da Allah subhanahu wa ta'ala ita ce ainihin wato shirka ko ba gashi mun faɗi na farko ba to wannan na farkon ma zai ɗauke mu lokaci mai tsawo na biyu alaƙar su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ƙarya abinda annabi bai faɗa ba su ne ƙarya su ce yayi me ya faɗa na uku alaƙar su da alƙur'ani jirki ta fassara yanzu a nan gurin akwai wata fassara da in na kunna maka kaji to sai kanka ya kusa buga tun da kake a duniya baka taɓa jin irin wannan fassarar ba yanzu ko kun san cewa malaman shi'a yadda suke fassara inna anzalnahu fi lailatul qadar wa suke fada nisbi da wannan lailatul qadar kun san kowa ce to inna anzalnahu din duk fassarar musulmin duniya sun yadda ita ce qur'ani shine qur'ani inna anzalnahu mun saukar da shi ne a cikin daren wa to sun ce wannan hudin ba qur'ani bane ali bin abi talib ne aka saukar sannan lalatar kadar sun ce karya ne ba wata lalatar kadar na na Fatima ita ce lailatul kadari saboda ai Allah ya je can karshe ya ce salamun hiya dan aka hiya din ya udu ilaiha in ka ce wannan fasarar ba daidai bane sai maka kai matsayin ahalin bait ne kuma zan kunna maka yanzu nan zaka ji daga cikin wayannan fasarorin kuma asali ba wayannan abubuwan nake so in yi magana akan su bari ka je wata fasara da aka yi ma ka ya ayin sadi da ka ji من الايام امير المؤمنين يمر على زينب هذه العالمة غير المعلمة باب مدينة العلم فقال عليه الصلاة والسلام بني زينب هذه رموز لمصيبة تصيبكم اهل البيت رموز هاي الحروف كاف يجي الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة أنا جل أبن دي كالم ka ha yayin sadi duk malaman tafsiri idan sun zo ba sun ce ya suke Allahu a'lam bi muradihi to bari in sake dawo da shi sai ka ga abin da ya faɗa sai in maka bayanin shi dalla dalla ka ji wal ha halakul والها هلاك العسرة ببلاء دليل يقول الكاف كربلاء kun ji abin da ya fassara kafin ɗin? da Allah ya faɗa a suratul maryam sai ce wannan kafin ɗin ana nufin karbala ne kafin ɗin ana nufin me haɗin sai wato halakar zuriyar gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bari mu ci gaba da jin shi isra wal ya yazid wal والع ya الدين ba Allah ya ce ka ha yayin ba to ya din ya ce yazid dan muawiya ne shine shine fasalan ka ha yayin to bari mu ji me zai faɗa akan ai al Husayn wanda ainun din wai a dashi Husaini ake nufi wato kishirwar da al'imamu Hussein ya haɗu da ita bari mu ji gaba da ƙare shi to sadun ɗin sai ya fassara shi shine sabarul Hussein wallahi haka suke mu'amalanta ƙur'ani su canja fassara to shi wannan malamin da ya fassara inna anzalnahu yace ana nufin inna anzalnahu hudin an saukar da Ali bin Abi Talib ba ƙur'ani bane bar ka ji daga bakin su haka suke alaka da ƙur'ani fa duk abin da ka sani sai su canza fasara sai su ce ai ba haka ake nufi ba ga yadda fasara take Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu wannan yana daga ciki ba akan wannan duka nake so in yi ainihin wato bayani ba akwai abin da nake so in je ainihin wato kan shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da haka ya zamanto ga mutane wajibi ne su tashi su yi karatu don su ainihin wato tsare kansu daga fadawa wannan muguwar halaka da take kawo mamaya ga ainihin wato mutane wannan yana daga ciki akwai inda suke fassara wannan ainihin wato fassara din gashi nan da aka ji yadda zai tafsirin inna anzalnahu الجميل أنه في ليلة القدر كنت في عشاية الله آتاها فاطمة فقط بس آتاها فاطمة إنا أنزلناه في ليلة القدر إمام الصادق يسأل القدر ما هو قال الله قال له والليلة قال هي فاطمة شنو اللي أنزلناه ظاهر القرآن ليه ظاهر ليه باطن وهذه رواية عن الإمام الخاطئ إنا أنزلناه في ليلة القدر القدر هو الله وفاطمة هي الليلة يعني هي ليلة الله والقرآن مرة سماها ليلة القدر ومرة سماها في ليلة أحسن مبارك والمبارك الرسول يقول من اسماء ابنتي فاطمة في السماء بها تسعة اسماء من ضمنها المباركة في ليلة مباركة فاطمة هي المباركة وهي الليلة انا انزلناه ظاهر اللفظ انزل القرآن في ليلة القدر القرآن الكتاب الصامت هناك شيء اخر انزله في ليلة القدر وهو الكتاب الناطق والكتاب الناطق كيف نزل قال يوم ان نزل في الليلة التي حددها الله ان يكون منها ظهور الكتاب الناطق ففاطمة هي الليلة والكتاب الناطق هي الامامة الامامة انزلت في فاطمة في ليلة القدر اي ليلة الله وفاطمة هي ليلة ويجي واحد يقول شلون يعني ليلة الله؟ يعني هذا تقول بيت الله اذا عنده بيت عنده ليلة وهكا تكي معاملات القرآني سجركتا سجركتا مين fassara da abin da ka sani a addini sai su jirkita su ce ba haka yake ba to idan lokaci ya bayar za ka ji inda malamin su yake fassara ajibtu wa tagutu ya ce abubakar da umar ne su ne ajibtu da wa da tagutu haka suke da haka alaƙar so da Allah subhanahu wa ta'ala shirka alaƙar su da manzan Allah alaƙar su da alƙur'ani mai jirkitawa sannan alaƙar su da wato alaƙarsu su da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zagi da kafirtawa Alaƙarsu su da mai eh waye zai sa mana waya a nan gurin ne eh to ai an gane abu na biyar alaƙar su da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine zagi dawa da kafirtawa nan gaba sai na nuna maka in kana biye da mu inda wani ya zo zai shiga musulunci ta hannunsu cikin abin da suka laƙana mai na kalmar shahada sai ya yadda abubakar da umar da usman da aisha da hafsa in wuta ne za ka gani sannan alaƙar su da matan musulmi shine mutu'a in ka ga matashi ya ya shige addinin shi a yana fiƙi-fiƙi da ido to billahi lalzi wannan fa'ida ita ta zaunar da shi da yana yin zina yana jin tsoro an ce Allah zai kama shi sai aka ce ga wani aure wanda yana da fa'idar da ya mafi aure na haƙiƙa ina nan garin muna tare da malam wata rana sai wani ɗan shi a yi kira ne mutane za su yi haƙuri za su ji yadda muka yi ta taƙurza da shi akan matsalar musa bari ku ji yadda muka yi da shi kace ya manta shi na taɓa ya manta sunan littafin da ka ambata farko yana so sani kadan shi a ne ko ya manta shi ne ban nama da sunan littafi da kan fara ne shi a bane amma ni ko ina so in sani ka dan shi a ne tukunna ko ba dan shi a bane kace ya manta shi ne ban nama da sunan littafin da ka ambata kace ya manta shi ne ban nama da sunan littafin da ka ambata farko ina so in sani ka dan shi a ne tukunna ko ba dan shi a wani. Hmm. shi abokin na ba shi a bane amma ni dai shi a ne wani na yawan tana da waya ka zo ka maka kafan waya nan hmm? da kai sosai a waya ok muna magana sosai ta ce ba tun lokacin da aka magana a shigar da masu da firgo a mun mata shi na muna muna waya kuma ina na san na san abdullahi dan uwanka shi ma ya sani sannan na san da masu yawon tunani ba waye ba da masu al'alayan ku Ina zuwa, ko wani sadaka ne ba sadaka ne To ba da eh. ba littafi na faɗa ba. To, ko ba haka na faɗa ba. To, ruwaya ce na kawo a cikin littattafan ku na kuka kawo ta amma mata walin mai samatta a ja a yau mai kiyamata ko a da unaji. ba wanda ya mutu ya auren mutu ba zai tashi ranar aljama yana da yankaccen hanci a a cikin tafsirin kashani ne kaje ka nema karkashin tafsirin da muka yi suratun yi karkashin yi salati wani mu'minati a walmun salati wani lalazina utul kitabar rukar kuma bila ta yi magana auren mutu a cikin sa na dawo da ta kawo ta koma ka saurari tafsirin kaji referensin da na bayar haka ya kamata ba wajen da suka kawo da faɗa a baya ba tafsirin bayanan da amma ba cewa ne ba kaza kaza kaza yadda shi ya faɗa maka ba haka magana a kai auren mutu yadda aka kawo falalarsa eh haka a littattafan shi'a to eh, da abu ne wanda yake sabiki a gurin su a imma to eh, da wanda ya kamata ya zama to yan gaba gaba gurin auren musu annan ali bin abi eh, to duk da ba ba da yawa zabi zabi da kai ba ka gane <laughs> su da da damar mana kai jayya mana ka gane malam Musa kuma ka san dama ni ai a matsayina na kokancin mai karantarwa na san dama sau da dama mutum ya zo yana so jayya da kai bai faɗa ma cewa zai jayya da kai wani dama daga wasu nuhun tambaya yake fara amma kana da dama ka gane malam musa hmm. ba ma magana akan akan falala ba ne haramta shi ko haramta shi ne shi ne mummunan shi ne mai. shi ne abin magana a kawo akan falala in ka ce falala akwai akwai akwai ingantaccen ruwaya daga jarumin sunna da shi a cewar wanda ya fara da Allah zai zale goma ko hmm. na goma ko kaza kaza irin wannan ko hmm. ran cewa da da ruwan Allah da sauransu wannan fara lari wannan hmm. ka cewa abu haram ne to duka ka wannan hadisin da ya zo a barka da hadisin da ya zo ya ce ai ma annabi salati wanda ya ma annabi salati da yana da lada kuma ai hadisai ne wanda la tu'addu wa la tuta eh barka da ai barka da sannan aya ce ta fito ƙarar da take inna Allahu wa mala'ikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima haka ne haka ne da kuma dama ita balala ai a musulunci ana tabbatar da ita ne amma Allah ya faɗi cewa wannan abun yana da falala ko annabi ya fi cewa yana da falala kai haka ne haka ne haka ne to sannan kuma kai yanzu kana ganin a addini akwai wata falala da za ka zama to kana da sadiqa kana da kaiwa zuwa gare ta wata Ali bin Abi Talib ba ka ta kaiwa kanta ba zai yiwu ba ai ba zai kai ba ba zai yiwu to ka faɗa min matar da Ali bin Abi Talib ba aura da Musa ko shi bai san falala ne barka ce so barka ji ko na yi mutu a ban kashe falala ba eh sai kenan sai eh. sai sana sana Ali bin Abi Talib idan bai kusa ba hmm. ba ya kace rubuta haram a'a ba ka je ka haka bari ka je ka wayar sai ka wayar ta da haram da ka yadda cewa dai Ali bin Abi Talib ya fi kamalala na yadda kuma ka yadda cewa duk wani abu da Allah ya umarni ya ce a yi in dai na neman falala ne kamun su aiwatar shi yayi barka ji mala Musa ba umarni aka yi ba bari ka ji bar wannan babu sai faɗa abin da kake so ka ji na dai fahimci ne ba umarni aka yi ba bari ka ji na dai fahimci a matsayin ka na dan shi ina tsaye ba ka da hadisi kwaya ɗaya da ya nuna Ali bin Abi Talib ya auren muka ko yayi ko bai ba shi da wani a'a bari ka ji mu a tsayin mu ta addini Ku da mu wani shiri bari ya mana wanda ya haramta na me wuta ga hadisa nan da dama da annabi ya magana cewa haramun ne ba a cikin a cikin musul a cikin har a cikin tattafan ku na shi'a akwai ruwayen da suka zo suka nuna ali bin abu ta kuma wannan malamin mun musan waya waya a wurin mu eh. a kabarin ne to wani ya yi da da ahlul hadis mu dawo mu dawo kan ragowar a jammatul ismi a shari'a banda ali bin abi talib hmm. akwai wanda ya taba auren mutuwa a cikin su ko ba a zama gane ba a'a ina kuma ko ba da nake rayuwa bari hmm. ji in dai yanzu kenan fa abinda kai take so ka tabbatar min eh, ga wata falala da in shi'a suke samu a yanzu wanda a ɗumman su ba ta samu ba ita ce a wurin mutuwa ai ba zai yawa mara musa ko kai musu a ko kai musu a babbara da wani tambayar da Ali bin Abi Talib yayi sallan nafila ko bai ba yayi yayi eh yanzu sallar nafila falala ce ko ba falala ba ce falala ce bara da kai da shi waye riga wani ko ya riga ne. a ko yanzu ai ba shakka ba ka shakka an samu a jikin abin da ya abu ya yi abu mana ya yi sallar nafila sallar nafila misali ka kawo eh. ka san falala ba shi ne da bai haram sun da shi ne eh. ka gane saboda da an taɓa yi kayan da yi ko mm. to da aka yi mu waye ana annabi ne ana aina ya faɗa ya ce in yi azanta lakum fil kyauta min da ni nake muku izini nake ku auren mutu'a eh ko eh. eh sai ce wa inna allaha qad harrama dhalika ila yawm al-qiyamah daga yau din nan Allah ya haramta wannan har ranar tashin alkiyama da haka yake a man kayan da su wanda shi wanda yake a gurin shi akwai matar da ya aura su auren mutu'a da haka ba kalli tsari da haya rabu da ita abin da ya karba ko ya bata da sunan sadaki kada ya karba sai ce da kakawa a cikin daya ya zaka da wannan hadisin wanda kawai kawai ya kawo kausaji wanda ya sharri da jaridar jessica eh, ya ce ya kawo ruwaya ba daya wasu wani akan alƙin zan bai gaba da yanzu mm. mutu a dan kala ta ala adar lai mm. ana an san an huma wa yau alaihi ba mm. sai su yi ali umar a'a bari da ji tun da abu da su da ana zama nan ba da ji yanzu ya ce ba da ji bari da ji samu annabiyar sai da ya faɗa yace la ukhrijanna al-yahuda min jaziratil arab wallahi na na fitar da yahuda daga jaziratul arab annabi ya fitar da su yana da rai ko bayan ya rasu ne abin suka fitar da su kafin fitar da su wallahi yana da rai yana da rai haka ne a a wannan hadisin da kake kawo cewa Umar ya hana eh ina ga rubutun da wani malamin ku yayi cewa ba dan Umar ya hana auren mutu'a ba da ba za a samu wani shaki ba da ba wanda zai zana a musulunci sai shaki haka abin da nake cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hani akan abu wani ya zo ya ɗauki tokar annabi ya hani akan ta ina ganin ba a mai adalci ba sai shi da hana yanzu wancan hadisin da na kawo akwai shi ko babu hadisin da ka kawo akwai shi a bukari na kai akwai shi ni ma wanda na kawo ba nawa bane na na kure da da yawa to ka yadda wannan cewa hadisi bi da ka na kai karo bari mu ne ka yadda cewa hadisin namu ne hadisi bi da to na to wannan wannan an ji na farko a yi haƙuri a kai ƙarashi za a ƙarasa to su ba karatu suke yi ba yanzu kun ji yadda muka yi da shi ko gwagwarmayan nan tun ina ɗan ƙarami nake yin ta kuma kun sani kafin sallah ta ramadan ta zo na je bauchi na yi muƙabala da malamin ku ta awa biyar da haka nan cikin garin babu wani wanda ya isa an kuma mutum yana ganin ya isa ai ga shayi gashayi a kabira mujrimi ha muke tarowa shi mun taɓa yi muƙabala da shi shekara goma da ta wuce ya je Iran ya yi karatu lokacin da 'yan Kaduna su 'yan shi'an suka da zan je Bauchi za mu buga da shi aka ci aina zama gama yawo tun da na taro ayatin lahi tun da shi ya je Iran ya yi karatu ni kuma gaban malamai nake koyon karatu a nan aikariya ta ta ƙari to kuma na je aka buga aka tashi kuma wannan tattaunawan ta zama sanadin shiriyar wasu da yawa wallahi to saboda haka shi yasa na ce in dai matsalar karatu ce ga muga yanzu abun ban tausayi shi wannan ƙarashin tattaunawa akwai inda na ja aya na tambaye shi na ce masa wannan aya ne ko hadisi ko larabci na ne sai ya ce larabci na ne na hada wanda bai san ƙur'ani ba idan an ja amma wai shi yake zuwa wai ya buga ma waya wai zai jayya da kai ta karatu bari ku ji yadda muka kare da shi a nan gurin wannan ba shi da yawa minti biyu ne kadai alaikum cewa wannan hadisin هذه بداعتنا ردت إلينا ها ها آه، آه، شو انا تايد لك وانا هذه بداعتنا ردت الينا Thank you. malam ba yi ba na san kana ta kokari na ce rikodin a'a nasa a na a yanzu ka yadda cewa wannan hadisin da ka kawo hadihi da la rujjat ilaina waye waye waye ne da hadisi a'a na ce ka yadda cewa hadihi bida'atu na ruddat ilaina ban yadda ba ka da a'a yanzu na faɗa yanzu da hadihi na ilaina me nufi da hadihi na ilaina hadihi hadihi na eh. ilaina ilaina in shi a wurin a'a to bari ka ji malam kana da ina wannan abin da na kawo mai na karanta hadisi ne ko aya hadisi ne wala wannan magana da nayi magana da kai wannan kawai shi kai ba ba da Allah wala wala ta bi da zan baka shawara na da Allah ka daure ka je ta yanzu dan girman Allah wannan ba abin tausayi bane karatu mana yi bari ka ji malam yayin da ba a ja aya a cikin Qur'ani baka ma san ina take ba ka zo ka ce larabci ne kuma ka kira ni ka ce min za ka tattauna da ni a waye wayo Ko kuna ji yanzu ba akwai renin wayo ba ciki mutumin da bai iya bambance larabcin yau da gobe da ayat qur'ani kuma wai shi zai kira kai ce zai tattauna da kai to wace irin tattaunawa shi yasa imam al-qahtani yace wallahu sayyarani sa musa lako. Allah ne ya samu na zaman muku a sa musa hatta talaqafa ifkakum su'bani ta yadda sanda ta za ta dinga haɗiɗe macizon ku wallahi wannan kenan to abu na kusa da ƙarshe da nake so in tafi zuwa gare shi kar ku manta da mudu'in karatun shine muhimmancin zaman lafiya ko ba shi bane muhimmancin karatun da yawa daga cikin ku ba ku san abin da ya faru ba a Kaduna mu muna Kaduna mun san abin da ya faru zan kunna maka kaga abin da ya faru tsakanin su da sojoji sannan kuma sai in kunna maka bayanin da shi mai girma gwamnan jihar Kaduna yayi dan kai adalci ka gane suwaye suke son zaman lafiya dan haka da hukuma ta fahimci karantawar sunna wallahi da sun mara ma'ali sunna baya dan ba inda wato ake kokarin yi wa masu mulki gata kamar karantawar sunnar annabi Muhammad yanzu a nan garin muna da yawan da za mu iya tada kura ko ba mu da shi amma muna yi ba ita ba ce karantawan mu sai ma a yi mana abin da ya kamata mai rigima amma ba ma yi sai mai haƙuri. saboda babban mai gidan mu annabi Muhammad ya nuna mana ba haka ya kamata mai ba bari ka ga abin da ya faru na bidiyon tsakanin da sojoji sannan sai yanzu sai in kunna maka ka ga haƙiƙanin kuma abin da ita gwamnatin jihar Kaduna ce bayani dangane da ainihin wato matsalar da ta ainihin wato faru ta yadda za ka gane mutanen nan in dai wajen ƙarya ne da rashin adalci to sun kai makura kuma sun kai ainihin wato ƙarshe akan irin waɗannan ainihin wato abubuwan Allah ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imaninmu za ka ga abubuwan da suka ainihin wato fafaru kan wannan matsalar da ta faru ainihin wato a kaduna da yawa yawan ku sun zo sun yi ta ƙarya cewa haka kawai aka far musu ko makami babu a hannunsu ba haka suka ce ba to bari za ka ga abin da ya faru makamai a hannunsu ko babu yanzu fa wannan fa da ya taho zai wuce hanyar nan shine shugaban sojojin Najeriya gabaki ɗaya fa wannan wanda suka sauka suna roƙo kana da Usman kuka sheka ne kuma don girman Allah yanzu a nan kun gani roƙonsa ake yi siya haƙuri su bada hanya ko ba roƙo ake ba amma sai ka ji malaman shi'a saboda ba sa jin tsoron Allah sai ka ji sun ce an farma 'yan uwa ko allura babu a hannunsu eh to bari za ka ci gaba da ganin abin da ya faru public hearing da gwamnati ta kafa bayan an yi wannan rigimar wallahi inda ka je ka saurari abin da aka yi za ka sha mamaki shi yasa Allah ya kai mu lahira da gaskiya akwai kallo a can waɗanda suke cewa jihadi shahada akwai daɗi musamman da da sojoji da ba ana ta roƙonsu don Allah ba yanzu kun ga ai sama da minti bakwai sojojin nan suka yi suna roƙonsu mutumin da aka tare masa hanya fa shi ne wanda tsaron Najeriya baki ɗaya ke hannun shi wanda juyawarsa a hanyar da aka tare da za a shaida mu duk duniya cewa Najeriya ba tsaro wani darakan ss a public hearing din nan da ya tashi kwamitin suka tambaye shi bayan sun mai tambayoyin da aka ake bukata ya ba su amsa suka ce tsakanin shi da Allah idan shi ne yake matsayin burete ya yi kamata abinda burete ya yi daidai ko ya kuskure ya ce wallahi ko shi yake matsayin da burete yake kai abinda zai yake nan amma don girman Allah yanzu wannan abin ya faru abinda suke faɗa ma duniya kenan ba ƙarya suke yi ba to ba abinda da zai haɗa ka da ƙanshi a siya ma ƙarya Abinda da ba kai ba ya ce kayi me eh wato <laughs> mala ya ce balangana shaida ne ashe sun wa malamin makarya albanin zariya ma sun taba buga a jaridar almizan suka ciya ma wata mata ciki da aka babun mamaki bane in kaji dan shi a ma wani ƙarya sahabbai ma ya musu yi musu ƙarya suke yanzu wannan shine abin da ya faru ko abin da sa na ɗauko wannan bayanin kun ga annabi Muhammad a farko na faɗa ya ce "Latata tatamannu lika al'adu ku daina fatan ku ce Allah ya kawo bala'i yace fas'alullah al'afiya ku roki Allah zaman me shi yasa muke cewa Allah ya zaunar da garin yawo da lafiya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya duk mutumin da ya zama ɗabi'arsa shine ya je ya tsokano rigima na rantse da Allah in rigima ta zo sai Allah ya jarrabe shi ba zai dauka ta ba amma wallahi in kana zaune ba kai kaje ka tsokano rigima ba ta zo ta same ka Allah zai baka hakurin ɗaukar rigima to shi yasa wannan shine abin da ya faru abu na kusa da karshe wallahi tallahi abubuwan suna da tarin cirin yawa abin da yasa kamar yadda na faɗa a farko wasu basu zo ba na ce na san cewa kwanan nan ƴan shi'a suna zuwa karatuttukanmu kuma muna muku barka da zuwa mazanku da matanku wanda Allah ya nufe shi da shiriya zai shiryu amma muna ba ku shawara duk wanda zai zo gurin karatu wallahi ba wanda za mu hana karatu ya zo amma muna ba ku shawara kada wani ya kuskure ya zo mana gurin karatu mu kama shi da makami wannan muna faɗa muku bitta za mu yi. me za mu yi ba dole ba ne mu faɗa maka amma sai in mun kama ka da makamin tukunna za ka ga me za mu wannan ita ce maganar da nake faɗa kuma daga waɗannan abubuwan da suka faru tun daga sarki da dakaci da mai unguwa ya kamata mutane su fahimci su ne ne ba sa son zaman lafiya a gari yanzu wannan da ya bari yanzu a gyalle su fa anguwar da shi zazzaki yake zaune kowa ya sani get aka zo aka sa road block a unguwar ba fa na jami'an tsaro ba nasu an kai istan inda a gyalle su ɗan sanda ko soja bai isa sa nufin mai shiga unguwar ba kuma duk laifin da kai in ka shigo unguwar ka tsira kasha idan suka kulle get din da daddare idan wani abu ya kama matarka ka fito ko haihuwa ko waye wallahi in ba sa'a ba a gaban ka matar ka sai dai ta mutu amma ba za su bude gidin ba haka suka dinga wa mutanen gelle su wannan azotarwa, za ku ji daga bakin ma nasiru sai da ta kai a gelle su ku biyu ba dama ku zauna kuna fira kuna cikin fira sai ga wasu kati sun tsaya a ku. sai kana haihuwa ka ce a malar lafiya sai ce ana ɗauka ko kuna magana malar ne fira ba dama ku yi a unguwar da an ga kuna fira ko biyu sai a zo a tsaya akan ku a ce an dauka ko kuna maganan malami akwai wani akwai program da aka dinga yi a gidan rediyon nagarta ana zuwa a ɗauko a unguwar wai me yake faruwa ne wallahi idan ka ga irin azaba da bala'i da mutane da suka sha a gelle su sai ka tausaya musu a gidan rediyon nagarta aka dinga sa program din wani yana ba da labari yace wata rana ya dawo daga tafiya ya ga ‘yan shi'a suna rikici da makocin shi, ya ce wallahi daga tambayar mai ya faru kowane ya daga adda ya sare shi da ita aka. Ka ga kana ana rikici da makocinka ka tambaya wai mai ya faru in shi ne ba shi da gaskiya, ka ba shi rashin gaskiya su ka ba zuwa. A'a daga tambaya wai mai ya faru kowane ya zare adda ya sare shi da ita aka To saboda haka wannan matsala da kuke gani kar ku ɗauka cewa mu kaɗai ta shafa ba mu kaɗai ta shafa ba wallahi duk sanda 'yan shi'a suka samu dama ɗayan biyu ko dai ka dawo kai shi'a ko kuma sai ka sha wuya a hannunsu wallahi wannan shi ne abin da zai faru mamduhul harabi ya yi wani katar da ya sa masa suna a hawalu ahali suna fi iran kuma nan gaba zan nuna muku in ana biye da mu sai ka ga a ƙasar iran a kamo mace a kashe ta mai laifinta saboda sunanta aisha ko hafsa su mujarradin sunanta kawai Aisha da an kama ta sai a kashe ta yanzu wanda zai iya kashe ka saboda suna kadai ya kake tsammani akan aqida me ba zai iya maka ba to yanzu bari mu ji wanda shine na karshe bayanan da ita gwamnatin jihar Kaduna ta yi akan wannan rikicin a lokacin da wannan rikicin ya faru da ku ji bayanan da shi Imam Nasir ya ga bayanan da kaduna kwanan nan mun ga afkuwar wani babban abin bakin ciki da jimani a zaria da kuma wasu unguwa a cikin kaduna a matsayina na gwamnan ku nauyi ya rataya a kaina cewa na fito na yi muku jawabi gano da afkuwar rikicin sannan kuma na bayyana abubuwan da suka faru kafin rikicin tare da jaddada muku hanyoyin da muka ɗauka domin kaucewa sake faruwar haka kamar yadda kuka sani sojoji sun buɗe wuta a Zariya a ranakun asabar sha biyu ga watan disamba har zuwa litinin sha hudu ga watan disamba shekara dubu biyu da sha biyar abin ya haifar da asarar rayuka don haka muke miƙa ta'ajiyar mu ga iyalan waɗanda abin ya shafa da al'ummar mu. Allah zaman jimani mun kuma ba da umarnin gano adadin waɗanda suka rasa rayukansu gwamnatin jihar kaduna tana nan tana nazarin wannan rikici domin a biya jiyar ababen hawa shaguna gidaje ko wata kadara da suka lalace a sanadiyar wannan rikici kasashen sojojin ƙasa da kanar jarar tukur burtai sun ba da rahoton cewa mabiya sheik ibrahim alzazzaki wato 'yan shi'a sun yi musu kwantan ɓauna tare da ƙoƙarin hana kashi babban hafsan inda suka a hanya tare da kafa shingen hana wucewa wato road block rikici ya ɓarke inda sojoji masu kare lafiyarsa suka kutsa da ƙarfi suka cire shingen da aka kafa domin hana wucewa akan wannan babban titi a Zariya. a lokacin da rahoton faruwar wannan abu ya zo min bayan karfe uku na rana ranar alba na ɗauki wasu matakai da kai na waɗanda a tunanina za su hana ruruwar rikicin na kira lambar wayar shek ibrahim azzakaki domin na ji ta bakin don gani da afkuwar lamarin daga nan kuma sai na garzaya zariya domin na gani da ido abin da ke faruwa da abin ya faru kuma na ziyarci hafsan hafsoshin tuni dai jami'an sojoji da na 'yan sanda sun yi wa 'yan jarida bayanin abubuwan da suka faru da kuma bayan faruwar lamarin haka nan kuma mun kalli bidiyo na yadda sojoji suka rika magiya lallami da roƙon arziki ga waɗanda suka datsa hanya suka hana su wucewa ta hanyar ɗaukar doka da kansu ba tare da wata hujja ba kamar yadda gwamnatin jihar kaduna ta samu rahoto wannan abu da ya afku a zaria dama can yana da sila tun a baya. akwai zaman ɗarɗar a zariya tun a ranar alhamis goma ga watan disamba 2015 inda 'yan shi'a suka kai hali a gabari wani ƙauye a gefen zariya musabbabi wannan hali ko shi ne rashin jituwar da ta taso a kan hakkin mallakar wani masallaci kamar wasu hare-hare na baya shi ma wannan hali na gabari ya janyo asarar rayukan mutane uku asalin rigimar ko shi ne mabiya shekar ta wato yan shi'a ne suka nemi kwace wani masallaci wanda ba su suka gina shi ba masallacin da tuni jami'an tsaro sun rufe shi saboda an kaka mai yarjejeniya yadda bangarori biyu da ke rigimar za su gudanar da ibadarsu a ciki. sun tara manya-manyan tituna a ƙasar nan mallakar gwamnatin tarayya sai da suka shafe kwanaki hudu suna kan bangare ɗaya na babban titin kaduna zuwa zaria da kuma tituna zuwa kano da katsina sukan yada zango a cikin makarantun da ke gefen titi inda suke amfani da su a matsayin wuraren hutawa da shakatawa ba tare da sanarwa ba ko neman izini daga hukumar ba ballantana su nuna damuwa kan hana wa ɗalibai ɗaukar su da suke a lokacin na uku cibiyar husainiya wacce ita ce headquarters su a nan zaria sun gina ta ne haka kawai ba tare da izini ba babu takardun shaidar mallakar fili duk da cewa a cikin shekarar dubu biyu da goma hukumar kula da gidaje da filaye ta jihar kaduna wato kasuda ta rubuta wa ginin sanarwar dakatar da aikin ginin daga baya ma har rubuta sanarwar rusa ginin hakan bai sa sun tsaye da ginin ba amma haka masu shugabancin jihar kaduna a lokacin suka kau da ido suka bari aka ci gaba da gini duk kuwa da cewa babu izini kuma babu sakamannin taswirar gini da aka kai wa hukumar domin ta amince da shi hakan kuwa kaucewa ne kuma saba dokar hukumar kasu da ce na hudu gina wannan cibiya ta musaimiya da aka yi ta haifar da kuntatawa jama'a da dama musamman ganin cewa akan babban titi aka gina ta an sha samun rahotanni cewa idan yan shi'a suna taro a wurin ana cin zarafin jama'a ko masu tafiya kan motoci biyar sufuri na shan matsanancin wahala gwamnati tana da masaniyar zargin mabiyan shirk al-zabrat wato yan shi'a sun sha yunkurin kwace gini waɗanda ke makwabtaka da husainiya ko da wasu gine-ginensu bugu da ƙari kuma ga yawan kafa dokar ta ɓaci hana shiga ko fita da suke kafa wa masu makwabtansu ba tare da wani izini ba na biyar gwamnati ta kuma samu rahoton wannan kungiya ta zama kamar wasu hukuma ko gwamnati mai zaman kanta babu ruwanta da bin doka da odar gwamnatin najeriya kuma ba su damu da kiyaye yancin wanda duk ba 'yan kungiyar su ba ba su halartar taron neman sulhu a duk lokacin da shugabannin unguwa na siyasa ko sarakunan gargajiya suka gayyace su rahotanni sun kuma tabbatar da cewa mabiya wannan kungiya wato yan shi'a ka rika yawo da makamai a hannu idan suna tarukansu na shida bayan rikicin da ya faru a Zariya, sai kuma mabiya wannan kungiya wato yan shi'a suka yi kokarin tayar da yamusi a nan kaduna ganin haka ya sa jami'an tsaro suka gaggauta shawo kan wannan yunkurin sake tayar da fitina a kaduna wato a tudun wada daga cikin makamai da suka yi amfani da shi akan jami'an tsaro a ranar talata a nan kaduna har da bam wanda ake da da da kuma wani makami wanda aka fi sani da suna molotov don dangane da abin da faru a zaria gwamnati ta kudura aniyar ganowa da bayyana ainihin abin da ya faru da tarihinsa gwamnatin jihar kaduna ta yanke shawarar cewa a ƙarƙashin ikon da dokar kafa hukumar bincike wato tribunals of inquiry act ta bani za a kafa kwamiti na binciken domin da dalilai da kuma musabbabin wannan rikici da ya faru a dariya a fili wannan hukuma ko kwamishin bincike zai zauna ba abu bane da za a gudanar a ɓoye zai karɓi duk wani zargi ko bayani da kowa ya kawo tare da yi masa cikakken nazari sosai gwamnatin jihar kaduna za ta gaggauta yin amfani da rahoton da kwamishin zai bayar sannan kuma duk wasu shawarwarin da kwamitin zai bai gwamnatin tarayya to gwamnatin jiha za ta yi gaggawar miƙa shi zuwa ga shugaban ƙasa nan da makonni biyu insha Allah za mu bayyana sunayen ɗan kwamitin da kuma abubuwan da za su bincika yayin zaman da za su yi gwamnati na ƙara jaddada cewa ba za ta zura ido ta bari wutar ciki na rubuwa ba ko kuma aikata duk wasu ɗabi'u da na yi wa doka karan tsaye saboda haka jami'an tsaro za ci gaba da sintiri sintirin kare lafiyar jama'a idan inda za su rika aiki tare da sojoji a wuraren da hakan ya zama dole muna ƙara tabbatarwa jama'a kare lafiyar su da tabbatar da zaman lafiya gwamnatin mu za su ci gaba da mai da hankali sosai wajen kashe makudan kuɗaɗe a fannin tsaro domin shi ne tubalin duk wata nasarar samar ta ingantaccen tattalin arziki da abadan more rayuwa wanda ke cikin tsarin wannan gwamnati domin kawo ci gaban jihar kaduna ya ku yan uwana yan jihar kaduna wannan jiha ta sha fama da rikice-rikice da tashe-tashen hankula a baya-bayan nan wanda ya haifar da asarar kundin rayuka. Mun kasar da dama kuma ya lalata ƙauyuka da al'umma. ta wannan bayanin da shi mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru ya kenan kun ji ya faɗa abubuwa har guda shida daga ciki akwai dama zaman ɗarɗar kafin wannan rikicin ya faru kuma a filan ɗinsu akwai shirye-shirye na ƙwatar ma ɗari ku masallatai wanda wannan masallacin da yake magana sun kai farmaki sun kwace masallacin ba bisa ƙa'ida ba masallacin 'yan ɗarika ne suka je suka karɓa aka zo aka yi ta rigima kamar yadda na faɗa zan ƙara nanatawa mu dai babu wani mahaluki da muke din tsoron shi kuma babu wanda ya sai hana mu yada sunnar annabi Muhammad babu kuma ba alfahari nake maka ba ko a hanya ka ganni ina tafiya da gani na ka san ba matsoraci bane abu na biyu a ƙarƙashin wannan mutuwa mu yanzu mun kai matakin da babu wanda ya sai mana barazana da ita dan an kashe wasu daga cikin mu mun gani kun san yadda malam Jafar ya mutu shi yasa Dr. Sani yake cewa qatalu amiral mu'minina musalliyan wa qatas sabihatu qissatun tatakarraru an je an kashe sayyidina Umar lokacin sallar asuba lokacin sallar asuba aka zo aka kashe malam Jafar tarihi ne yake maimaita kansa an zo an kashe malam albani malam albani ina daga cikin mutanen da na waya da shi a ranar da zai mutu bayan sallar la'asar to saboda haka kamar yadda khalid bin walid ya faɗa ba ma son yi mutuwar a kan gado sai dai allah ne ya kaddara mana mutuwar haka da aka damin da kake tunani na tashin hankali mu ba ruwanmu da shi ba abin da ya dame ba za mu tsokani kowa ba karatun nan shi za mu ci gaba da shi amma duk wanda yake ganin ya shirya fada da mu to ga mu gashi da izinin Allah duk abin da ya tanada duk ran da ya kawo farmaki to zai ga irin gudunmuwar da Allah zai kawo mana abu na ƙarshe wayannan mutanen na san din muke wannan karatuttukan jami'an tsaro na zuwa musamman na farin kaya ta su ɗauki rahoto su je su kai mu ba mu da alaƙa da tashin hankali kuma su je su bincika a can inda na fito mu tuka mu kar ma ka ba kanka wahala ka ce bari ka zo an turo ka dan rahoto ka dauki a'a in kai hakuri ana gama za ka ga karatun a Facebook ko a WhatsApp ba shi kenan ba ai ba abu bane da ake a boye a'a karatu ne da 'yan an gama duniya ce za ta sake shi malam Musa sahabi ɗaya daga cikin ɗaliban malam awal albani na so babu hoton na duba ban gan shi bane da na nuna muku yadda suka yi wancan kwamiti da gwamnati ta kafa na public hearing da ya zo zai gabatar da abin da ya faru a kwamitin a nan gurin har wata mata da aka yi fili da ita da yadda 'yan shi'a suka kama ɗan uwanta kona shi suka yi kona shi suka yi malam musa sahabi ɗaya daga cikin ɗaliban malam albani aka shirya a kashe shi ya zo yana karatu da ya yi bayani a wannan kwamitin sojoji suka ce wallahi in ba mutumin da yake da alaka da ta'addanci ba babu wanda zai iya wannan shirin malam musa sahabi ya zo yana karatu ashe gaban shi an sa wasu da makami sannan kowane gulab da ke cikin masallacin da wajen masallaci sai aka ajiye mutum ɗaya a gurin da aka na farko yana miƙe watsi shikenan sai kowa ya miƙe sai buge gulab ɗin da ke gurin shi yanzu kaga an samu mai duhu ba haske to su kuma dama wanda suka zauna a sahun gaba da makami a hannunsu abinda ake so kawai shine su kashe malam Musa sahabi da suka daddaba mai wuka da na nuna muku hoton wallahi tun daga kan malam Musa sahabi har zuwa kasan shi jini ne yake zuba an zo da niyyar a kashe shi to saboda haka wannan shine abin da yake faruwa kuma wannan aƙida to nan filili kanta yanzu muka fara kun san ɗan sikiro society idan ka zo kana bayyana asirin shi za ku ga daga ƙarshe dama matakin da yake ɗauka sai ya kashe ka to saboda haka in kun isa ku ƴaƴa ne abin da ya kamata ku yi abin muke faɗa na aƙida ku kare shi ne a ilmanti shi ya kamata ku yi ba za ya kamata ku yi ba wata fa mun nuna a wajen karatun can ga wani daga cikin malaman su yana kallon matar annabi Muhammad ya ce Allah ya tsine mata gwargwadon yadda halittu suke numfashi ba ta kuka akan tsinewa matar annabi ba sai da mutanen gari suka ga irin wannan rashin mutuncin da ake yayi yawa ya za a yi matar annabi ana mata wannan zagi suka je suka janyo shi a ƙasa har sai da ya mutu to shi ne take kuka wai an ci mutuncin bawan Allah wai ba a kyauta ba matar annabi fa yana cewa Allah ya tsine masa gwargwadon yadda a halittu suke numfashi amma tana ce masa wai bawan Allah wai an yi ba daidai ba ba a kyauta masa ba saboda ba uwarta aka zaga ba shine mu gara ka zagi iyayenmu ya fi mana sauki daga ka taba matan annabi Muhammad kuma na faɗa zan ƙara faɗa a nan gurin duk kowane ɗa da uwar shi ta haife shi to matar annabi ta fi uwar shi in dai mumini ne in ba ka ji a ranka cewa matar annabi ta fi uwarka to kai ba mumini ba ne wallahi da nassun ƙur'ani Allah ne ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi iyayenmu ne alfazari ba cewa ya ala kulli fannin faddala Allahu fannahu ba akan kowane fanni Allah ya fifita fannin annabi Muhammad matar da ta fito gidan annabi ba daidai suke da matar kowa a duniya ba kamar yadda abokan annabi ba daidai suke da abokan kowa a duniya ba ‘ya'yan shi ba daidai suke da ‘ya'yan kowa a duniya ba jikokin shi ba daidai suke da jikokin kowa a duniya ba sai da na umar ɗan shi abdullahi ɗan umar idan ya zo raba abu sai ɗaukin ninki biyu ya ba hassan ya ba husaini shi sai a ba shi ɗaya ya zo ya ce ya dan mai za ka dinga ba su ka so bi ni a ba da ɗaya sai na umar ya ce ka zo min da uba irin nasu sai in baka kaso irin nasu in ka isa ai ka ga bai isa ba zai iya zuwa ko to da haka in kana kaunar ahlul baiti kauna ta hakika ka zo gurin mu kuma kada wani daga cikin ahli sunna ya kuskura saboda jahilci kaji dan shi'a ya zagi Abubakar ko Umar ko Usman ko Aisha dan ya muna na maka kai ka ce za ka zagi sayyidi Ali ko Hassan ko ne dan ka muna na mai yi haka kamar yadda yanzu ba ana samun kirista ya bude baki ya zagi Annabi Muhammad ba kai yanzu hauka kake dan kirista ya zagi Annabi Muhammad ka ce to kai ma bari karama sai ka kudunduno ka ce bari ka lafta ma Annabi Isa zaka fara bai yiwa ina ba ta an fahimta to yadda annabawa Allah ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli to haka ma sahabban annabi Muhammad ba ma bambance kowa tsakaninsu kowa mun yadda mutumin kirki ne zamu girmama shi gurgurdan matsayin da yake da shi a wajen Allah da wajen annabi Muhammad amma mu aqidar mu da muke bautawa Allah da ita wanda yafi kowa a cikin sahabban annabi Muhammad shine sayyidina Abubakar a nan kasar irin kasan yanke Sokoto a da an yi lokacin da idan ka ji mutum ana ce masa sahabi wa kenan abubakar shekul muhajiri na wani ansari wannan shi ne haka bahaushe ya ce dama duk ɗan da ya ce sai babarsa ta kwana ba baki ba shi ma sai ya kwana bai tsaba. ba duk kuma wanda ya ce yana so wata kara ta kwana tana ci shi ma sai ya yi mai sai ya kwana bai tsaba. ba cikin abubuwan da na so in faɗa guda goma idan kuka lura ga sanan ko alaƙarsu da matan musulmi shine mai mutu'a alaƙar su da matasan musulmi shine batarwa alaƙar su da malaman addini shine mai suka alaƙar su da mazan da zaman lafiya shine mai tawaye inda da lokaci sai na kunna maka maganan matar zazzaki da sai ta arifin musulunci ce wai musulunci shine tawaye ka biyo mu ka ji zan kunna yawa yi haƙuri ka dinga biyo mu ne lokaci bayan lokaci zan kunna zan za ka ji abu na goma shine alakar su da shugaba musulmi shine mai zanga-zanga ko kuwa yanzu da ba Buhari bane yake shugaban kasa da yanzu suna nan suna tada kura ba sa tada kura da mai kalmasar shehu ya yazo haye shekara takwas zai tafi sun tada kura a'a ai mai kalmasar shehu hula kun san akwai mai malfa akwai mai ya hula da mai ya hula ya zo ba zama aka yi ba lafiya lau shiru kake ji kamar mushiriki ya ci shiruwa ya share bakinsa ya yi shiru da mai malfa ya zo an tara kura amma janar yana zuwa ina an ci gaba da ta dame to dama mun sha faɗa wa mutanen cewa ita wannan aƙida ta shi'a ba ta ginu ba don ta taimaki musulunci ta gini ne don ta yi faɗa da wa da musulunci kuma wallahi yanzu bari ka gani ma dama musulmi zai ci gaba da shugabanci a najeriya su kuma duk hanyar da za su yi ci gaba da ta da kura sai sun ci gaba da yi kuma ina roƙon allah kuma ku yi addu'a kada allah ya ƙara jarraba mu a najeriya wanda ba musulmi bai shugabance ta duk musulmin kirki ya kamata ya addu'a kan wannan to saboda haka wannan shine nan zan tsaya har wata magana ta Sheikhul Islam bin Taymiyyah na so in karanta a cikin Minhajus Sunna da ya faɗa a kansu shi yasa in ka ji dan shi'a ya zagi Ibn Taymiyyah ya masa ƙarya to kar kai mamaki da yake cewa fal qawmu wa'annan mutanen kin shi'a kenan min adallin nasi an sawa'is sabi suna daga cikin mafi bacewar mutane akan tafarkin Allah fa innal adillata imma naqaliyya wa imma aqaliyya dalilai wanda ake yin addini da su ko dai wanda ake kirantuwa daga Allah ko annabi ko kuma wanda ake amfani hankali ya taimaka maka gurin fahimta su idan aka sai yace wal qawmu min adallin nas fil manquli wal ma'qulu fil madahib at taqri wajen amfani da hankali sun fi kowa wata kun gani ai da haka ka je ka shiga addinin da zaka mutu a saka akwati to ka yi a hankali ka je ka shiga addinin da wai saboda al'imamu Husaini ya mutu a wannan ranar kuma ga Ali bin Abi Talib ba kashe shi aka ba? Don Allah barin tambe ku da Ali bin Abi Talib a musulunci da Husaini wa ya fi wani daraja. Matsayin da al'imamu Ali ya taka a musulunci Husaini ya taka matsayin? amma ba kashe shi aka yi manta fa abdurrahman bin maljam al shi ya zo ya samu sayidina ali ya kashe shi da wuka me yasa ba kwa taro ranar bakin cikin mutuwar sayidi ali me yasa ba kwa yi in addini ne ai tattauna da muka yi da wani dan a kenan tana nan akan youtube a mara jos me yasa ba kwa yi wannan na mai wannan tambayar sai ce wai hadawa suke gabaki daya wai haɗawa suke gabaki da shi yasa kaga mu da a ce za mu yi wannan bikin to farkon wanda za mu farawa shine babban mai gida annabi Muhammad sai mu ware ranar bakin cikin mutuwa shi domin duk bala'in da zai same ka kana musulmi bata kai ranar da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ba Anas dan Maliku ya ce lokacin da annabi ya je garin Madina duk abin da ke Madina sai da haske da kafin ya je ba ya siri ba ake ce mata ba amma yana zuwa sai ta tashi daga Yathriba sai ta koma Madinatul Munawwara saboda zuwan Annabi Muhammad ana san Maliku ce ran da Annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah duk abin da ke cikin Madina sai da ya baki tunda sahabbai suke ba su taba ganin bala'i da tashin hankali ba irin ran da Annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah to mu da ta kanshi mu fara sai mu zo na biyu sai da Umar kashe shi akai ko ba kashe shi akai ba eh kuma abun bakin ciki wanda ya zo ya kashe sai ya umar ɗin nan a masallaci yan shi'an nan zuwa suke kabarin shi suna addu'a Allah tashe su tare da shi zaka gani jiya aina kunna a karatun mata sun gani shi yasa bata ma kanka lokaci in dai a zuciyarka ka yadda abubakar mutumin kirki ne to billahi lazi babu randa dan ɗan shi'a zai da musuluncinka kuma wanda ya karɓa a hannun annabi muhammad yanzu a haƙabari ga annabin gashi suna tare ya ƙi yadda da musulunci shi kai ɗan gidan wa kake da kake yawur zai da naka musulunci mutane ba su san shi'a ba ne labarin su kuke ji ne aƙida ce da take ɗauke da ciwaciwa ciwa da yaudara da haɗintar musulmi za a faɗa ba su ke ƙarya ne sai ka tafi ka tafi sai ka ga abin da ake faɗa ashe da gaske ne haka ne sannan sai da na usman kashe shi ko ba kashe shi ba duk zan zo kan wannan matsala kisa ma na rashin mutunci irin wanda aka yi masai na usman al'imamun husaini shi ya fata karbala ko da jama'a sannan a lokacin ba khalifa bane na musulmin duniya amma al'imamu wato sai da na usman yana gida khalifa ne na musulmi bai yaƙi kowa ba eh bai yaƙi kowa ba aka zo aka kwantar da shi gida aka kashe shi da azumi a bakin shi yana karatun ƙur'ani sannan ga sai da na ali kashe shi aka yi to da sai mu fara daga kan ba in muka ma taho ta irin wannan bikin har malam jafar sai an buɗe ranar bakin cikin mutuwar malam jafar a zo a buɗe ranar bakin cikin mutuwar wa in kai wannan waye ya saka Allah ne ya saka ko annabi to saboda haka malam zai zo ya bayani a nan muka tsaya sai mun haɗa a karatu na gaba za a ji aina za a bulla Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka kuma ba mu ikon nisantarta don tsarkin sunayensa abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu eh ya ka rubuta ni an ka sa assalamu alaikum malam don Allah ina baran addu'a mm. Allah ya ba mu abinda muke nema a duniya da lafiya sannan ya yi mini zaɓin miji na gari to wata yar uwa ce ta rubutu addu'a saboda haka daga cikin yan uwa suna sunna tunda tana neman miji na gari ya kamata wani ya motsa gaskiya ko kuwa ina ahli sunnati wal jama'a na gana zuru zuru da ido ne saboda haka wannan yar uwa Allah ya baki miji na gari wanda zai kula da ke kada Allah ya haɗa ki da mijin da in zai duka sai ya yi bismillah saboda ka assalamu alaikum kan wakalla bismillah ana hadda wayan ko ko bari sama ita jama'a kun ji karatu daga bakin malam Musa Yusuf Asadu suna daga Kaduna. dai jama'a ya wuri ina ganin babu abin da ya kamata gare mu illa mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu gode ma wannan bawan Allah Malam Musa ya yi kokare da baro da cikin garin Kaduna tare ɗauko tafiya mai nisa da ɓata dubban kuɗaɗe da dama Akan ya shigo wannan gari ba don don fa'idantar da kan shi da al'umma musulmi da ke cikin wannan kabila na yare ya ku jama'a ya ku jama'a ya ku jama'a yanzu matsayinmu na masu sauraron alkhairori daban-daban irin wannan Allah wani tanadi mun ka yi na alamar gara ko na kallon alkhairin da malam musa ya shigo da jikin wannan gari duk mutumin da ke halartar majalis ɗin karatu mu cikin wayannan kwanuka yana da yakinin cewa taron da aka yi yanzu wayannan majalis ko wa'azi na state aka yi da kuma babu abin da ya kawo wannan illa ci gaban addinin musulunci da muka fara samu nan gare ya wai karkashin wannan bawan Allah malam Musa Yusuf Hassan da Sunna daga Kaduna. Dan haka malam Musa Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya kara ma ruka alkhairi Allah ya kara ma buɗe alkhairi kuma addu'a da muke yi wannan kasa mu ta Najeriya Allah ya zauna da ita lahiya. Allah madaukakin sarki ya kare mana shugabannin da musulmai Allah ya kaba shi ikon tsoronka wajen gudanar da ayyukan su kuma muna roƙonka ya Allah garin ya wuri Allah ka kara mai tsarkaka ka kara ma jama'a da ke cikin garin tsarkaka tun daga sarkinmu Dr. Bayano Abdullahi wato mai martaba sarkin ya wuri muna roƙonka ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ɗaukaka darajar da cikin sarakuna na wannan ƙasa Najeriya da ma wani wuri inda zai kurakurai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke da mutum bayan suna aikata ba muna roƙonka ya Allah ka gafarta miki ka bar shi ka gyara wa ɗan akwai inda yake da gyara mu ma na ƙarƙashin Allah subhanahu wa ta'ala ka daga darajar mu kuma ka yi mana buɗi na alkhairi ya Allah subhanahu wa ala ta ba mu ikon gyara kura-kura sannan ina mai sanarwa cewa gobe idan Allah subhanahu wa ala ya kai mana da lahiya a ba na za mu yi karatu ba ina fata muna tare sosai kuma bayani ya gabata muna da labarin insha Allah ya daina zuwa 'yan kwanaki sannan rana lahadi mai zowa akwai walima wadda za a gabatar garin salka insha Allah idan ma da musa na nan kuma yan Allah ya na nan za mu yi kura mu je tare da shi walima an haɗa ta ne tsakanin malam Aliyu Adarawa shugaban majalisar malamai na laida affair da kuma ni za mu gabatar da wannan walima in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarta za mu gabatar da wannan walima insha Allah za mu je tare da yan uwa daga wannan gari na mu da yawo bayan haka kuma insha Allah akwai wata walima da za a gabatar garin Gurfati can kuriyatun Leja yadda farka wajen kuriyatun ita ma Allah ya yarda daga nan za mu tashi za mu yi kokarin zuwa wannan wuri in Allah ya yarda sai kuma gaba da wannan wani molin insha Allah akwai walima da za mu gabatar garin Kamba wanda wannan ne ne zan je in Allah ya yarda tare da wasu ɗan uwa ɗalibai idan malam Musa na nan insha Allah tare za mu je ya ku jama'a na garin Yahudu ina son mai nazari dan girman Allah wannan bawan Allah Musa Asad da Sura shin mun samu falkarwa game da zuwa shi ko ba mu ba wannan bawan Allah malam Musa Yusuf Asad da suna cikin mutum na wasu ka himmatu ga zama abin imanin da yake saka a cikin rubutu wai mutane na ganin ba a cewa mutum bai alkhairi sai an da yayi duk wanda bai ya rika a gaisu kai da ganin da ke malam musa ka san ba kiwon ya wuri ba in ɗan ya wuri yadda ki ba haka kai da gani ka san ba kiwon nan ba kuma akwai abin kunya wallahi wai abin izza mace izza ce menene abin da bai wuce dubu biyu ba wai sai ƴan ƙwarori wannan kan wannan kaza gaskiya ya wuri akwai matsala babba gare ya wuri kasa a san wanda kaka na da Allah ko mutum da ya wuri ko ya ta ci ko ya ci taimakawa ko illa wanda Allah ya ta ci wanda ya ta ci ya

ba ta ka ya so mutum ba ba ka sha mai ba ba ka ji mai kwani ba haka kawai a wasu tare da aiki kawai ina da zai a rike a ƙara rikewa a ƙore a ƙara ƙorewa Allah ya ma ta Allah ya gata da alƙai akwai kuskure da dama inda haka yayin haka kawai